Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jinmu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari yau Lahadi 20 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Mayakan Siriya da ke samun goyon bayan Turkiya sun fafata da mayakan da Kurdawa ke jagoranta a sassa da dama na arewa maso gabashin Siriya jiya Asabar. inda wasunsu suka yi ta ƙetare iyaka daga ƙasar turkiya suna ta kai hare-hare kan wasu ƙauyuka a siriya a cewar wata majiya da ke sa ido kan wannan yaƙin bangarorin biyu na zargin juna da takalo faɗan wanda ke barazana ga yarjejeniyar da amurka ta taimaka aka cimma ma'aikatar tsaron turkiya ta ce tana mutunta yarjejeniyar matuka kuma da ita da amurka suna tuntubar juna akai-akai saboda tabbatar da ɗorewar kwanciyar hankali ma'aikatar tsaron ta turkiya ta zargi mayakan da kurdawa ke jagoranta da kaddamar da hare-hare har sau goma sha hudu cikin sa'o'i talatin da shida da suka gabata akasari cikin birnin ras al ain wanda ya zama turmin tsakar gida shalugudi ga bangarorin da ke gwabzawa to amma su kuma kurdawa na kira ga mataimakin shugaban amurka mike pence da ya tabbatar da ana aiwatar da yarjejeniyar suna masu cewa turkiya ta kasa mutunta tanajin yarjejeniyar kuma ta ci gaba da barin wuta kan birnin na ras ain shugaban mexico andres manuel lopez obredo jiya asabar ya ce shugaban amurka donald trump ya kira shi ta wayar tarho inda ya masa jajen abubuwan da suka faru a wannan satin a birnin culiacan da ke arewacin kasar. inda ala tilas gwamnati ta dakatar da wani yunkuri na damƙe wani da ake zargi da safarar muggan kwayoyi saboda wani irin tashin hankalin da ba a saba gani ba da bangarorin koko kungiyoyin banga na masu safarar kwayoyi suka yi a matsayin turjiya shugaba lopez obredo ya gode ba shugaba trump a wani sakon da ya tura ta kafar twitter saboda nuna abin da ya kira girmamawa da yaucin ƙasarmu da kuma niyyarsa ta ci gaba da aiwatar da manufofi irin na makwabcin kirki fada da bindigogi wanda ya barke a birnin mai dauke da mutane dubu takwas ya samo asali ne ranar alhamis daga wani yunkuri na kama ovidio guzman dan tataccen mai safarar mugan kwayoyin nan joaquin el chapo guzman bayan da amurka ta buƙaci a taso mata To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madugun 'yan tawayen sudan ta kudu rich machar ya koma kasar jiya asabar an shirya cewa zai haɗu da shugaba salbakir a wani yunkuri na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa wa'adin ƙasa da wata guda ya rage ga shugabannin biyu su kammala haɗa hancin yarjejeniyar kamar yadda aka rattaba hannu bara sudan ta kudu ta samu yancin cin gashin kai daga sudan mai makwabtaka da ita a shekarar 2011 to amma sai yaƙi ya barke a shekara ta 2013 saboda kokuwar shugabanci tsakanin shugaba kir da macer wanda a lokacin shine mataimakin shugaban ƙasa hukumar zaben afghanistan mai zaman kanta iec ta tabbatar jiya asabar cewa ta jinkirta shirin bayyana sakamakon wucin gadi na zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar 28 ga watan satumba kamar yadda tun dama mutane da dama suka kyautata zaton zai faru shugabar hukumar zaben malama hawa alam nuristani ta bayar da sanarwar a wani taron manema labarai da ta kira da almuru a birnin kabul a ranar da ya kamata hukumar ta bayyana sakamakon wucin gadin a hukumance. malama hawa ta nemi ahuwar 'yan kasar ta afghanistan saboda gaza idarwa kafin cikar wa'adi to amma ta kare yanke shawarar da ta yi na jinkirta bayyana sakamakon da cewa hakan zai daɗa tabbatar da sahihancin tsarin ya kuma maido da na'am da jama'a ke yi da tsarin A wasu jerin sakonnin Twitter da daren jiya Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya soke shirin karbar bakuncin taron manyan kasashe na ji 7 a wani wurin shakatawa na wasan gob da ke Miami jihar Florida. A farkon wannan satin shugaba Trump ya tabbatar da cewa shirin za a gudanar da shi ne ko taron a wurin wanda ake kira Trump National Doral. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. kiran da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaɓen Ni Nasiru Adamu El Hikaya zan gabatar. Anya siyasar kuɗi don jin ƙuri'a za ta ƙare kowa a Najeriya mai sharhi Abubakar Ali zai shigo shirin. Uhm, ba mu taɓa haɗa kai da kowa don ya samu ta gomashin lashe zaɓe ba. Yanzu hukumar zaɓen Najeriya INEC. zaɓen APC ya yi mana rana hatta a tashar mota bayan mulkin PDP na shekaru takwas a Gombe. waɗannan da babin ra'ayi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. masana na cewa gaskiyar 'yan siyasar najeriya ta fadar baki ne in kaɗai bai zakka a cikinsu da hakan kan sa su amfani da kuɗi da alkawuran zane kan ruwa wasu 'yan siyasar ma kan shiga cikin talakawa suna dariya har ma da shan kunu ba su ga a hannun talakawan don nuna ai suna tare da su ko ba sa ma kyamar su da yawa daga zarar sun hau mulki sai dai a rika jin kuwar jiniyar su daga can nesa don sai abokansu 'yan jari hujja ne da 'ya'yansu da jikokinsu ka iya mu'amala da su in ma dai akwai wani dalilin zahiri ba mamaki bai wuce na ihisani da 'yan takarar kai kan yi ba da yakan sanya ba sa bukatar jama'a sai zaɓe ya sake zagayowa. Abubakar Ali mai shari'i ne kan lamuran yau da kullum a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Shugaban ƙasa Buhari zaben shi za a ce ɗaya ne a cikin miliyoyi. Shi ma ɗin idan ka duba ai shi ne a matsayin shi na Muhammadu Buhari ba san shi da ya ba da kuɗi ba. amma ayi mukarraban siyasun da gwamnonin da duk wani structure nasu sun ba da kuɗi kuɗi fa yana da tasiri a siyasa ba za a ce za a yi siyasa ba kuɗi ba nasiru ko america wanda muke kwaikwayon su din sai kana da kuɗi za ka yi ma tasiri har ka je ka ci primaries da sauransu na fatinka amma hanyar da kuɗaɗen suke shigowa ya bambanta alhali munin kuɗaɗen da ake amfani da shi kuɗaɗen gwamnati ne domin gwamnoni ne da ma'aikatan gwamnati suke amfani da wannan kuɗi su can kuwa masu goyon bayan su ne da sauransu suke tattara kuɗi an sa musu kiman kuɗin da za a iya ɗan takara ya kashe mu kuwa bamu da wannan kididdiga ɗin saboda haka shi zancen shugaban kasa buhari a bar zancen nan talakan da kanshi da yake fita ya ce sai an bashi kuɗi kaga akwai matsala fa sosai shin masu siyasa nan suna fita ba domin su nemi kuriya su yi wa ƙasa bauta da zaran kuɗi ya fara tasiri wanda yake yayi in dai ba karya muke samu ya kanmu ba kowa yanzu ya sani kashi casa'in cikin 'yan siyasa ana neman siyasa ne shine inda ake samun kuɗi na bulis saboda haka talakan da kanshi da yake ya san haka shi ma can dan siyasan ya je kuɗi ne zai tara kanshi zai ci kuɗi ba da zai same shi shi ma ya samu ya fusgi nashi a wannan level din domin ba za su je su wannan shugabannin su yi aiki wanda ake cewa good governance ba za su yi ba zancen kuɗin su ne in eh, ba kasuwanci mafi sauki yanzu a Najeriya na samun kuɗi shine ka shiga siyasa to muddin in ba an cire wannan abun ba za mu shiga wani vicious circle talauci din za a je ana ta zagayewa wanda suke san saman nan ba za su baka kofan da zaka shiga ka samu ilimi ba ka zama yancaccen mutum ba a cikin wannan talaucin naka zaka zauna a cikin wannan bautan zaka zauna kai talakan da kake zuwa yau a baka kuɗi kamar ganye ka ɗaura kanka ya biya kuriya to matsalan shi kenan ba za ka fita ba dubu goma da ka samu dubu biyar da ka samu kwana nawa za ka ci saboda haka mutane su zo su duba su shiga hankalinsu su zaɓi mutane bisa cancantansu kuma su tabbatar bayan sun zaɓe su su kama su su gaya musu irin abubuwan da suke muddin in ba haka za mu yi ba to kamar da na gaya muna cikin wannan vicious circle ba yadda za a fita abubakar ali ya dace masu zaɓe su san yadda za su rika fita daga kangin kashin dankali hukumar zaɓe har kullum kan ce ba ta mara kowa baya don ya zarce da mulki amma takan ba da dama ga jama'a su zaɓi wanda suke so hatta tsohon shugaban hukumar zaɓe a dairo jega da ya yi matukar bakin jini wajen magoya bayan shugaba buhari a sakamakon zaben 2011 inda ya burge su a na biyar ya musanta duk wani shishigi daga tsohon shugaba jonathan wasu su ce muna sa eh, son kai ga harkan zaɓe wasu su ce a'a wasu 'yan takara muke so kuma su muke taimakawa wallahi waɗannan abubuwan da ya zargi ne kawai allah ya sani aikin nan muna yin shi ba sani ba samu kuma muna yin shi yadda doka ƙasa ta shimfiɗa kuma muna yi da tunanin cewa dole mu yi shi fi sabilin lahi tsakaninmu da Allah ni dai a haka na tsaya kuma haka nake ta yi tun da na zo wannan aikin alhamdulillahi ba wani wanda zai ce eh, ya ba da kudinsa na karba an yi zaɓe ba wani wanda ya tsorata ni ne abinda bai dace ba can da abin da yake faruwa kila shugaba zai zo ya ce a yi kaza ba daidai ba idan ka ba da dan wannan dama to in wani ma ya zo ya yi ta kansa baka da abin da za ka ce mu dai ba mu yi ba ba mu sa wani yayi ba kuma wanda ya yi muka kama shi muna hukuntawa a zaben 2019 an kalubalen cuku zaben da wannan tambaya cewa ta kayu matakanta ba maka za su ba shugaba buhari damar zarcewa bisa mulki tunda shi kansa ya sha zargin hukumar da murdiya gabanin lashe zaɓe a 2015 ga ma dai amsar wannan tambaya daga kakakin hukumar zaben aliyu bello to ba ƙanshin gaskiya ma a wannan zargin dalili ai kuma zaben ba ita za ta jefa ƙuri'ar ba matakan da ta bi na tara sakamakonta ya nuna cewar al'umma tana sane da mi ta zaɓa daga rumfar zaɓe alhaji nasu idan an kammala jefa ƙuri'a a nan take ake buɗa akwati a kidaya a kuma bayyana mutane ga abin da kuka jefa kuma hukumar zaben nan ce ta ce a sake rubuta wannan sakamako a like a bango kafin a tashi daga wurin idan kuka kai mataki na gaba wato na world level kenan ko registration area level aka tara sakamakon rumfunan da suke wannan rukuni hukuma zaɓe ce ta yi ku bayyanar da sakamakon a mutane kowa shaida kowa na sanin a rumfar ƙauyenmu kaza aka samu a yankinmu ƙuri'a kaza aka samu a ƙaramar hukumar mu ƙuri'a kaza aka samu a matakin jiha ƙuri'a kaza aka samu ina to hukumar zaɓe za ta samu wani hurumin haɗa kai da wani don ta yi wani abin da bai kamata ba burin hukumar zaɓen nan da ta take nan a yanzu shine ta tabbatar ta yi wa mutane adalci ta yi zaɓe nagartacce amintacce sai dai ba ka iya hana mutane korafi. Yo Aliyu Bello ai dimokuraɗiyar Najeriya in ɗan takara ya lashe an yi daidai in kuma ya faɗi ai an tafka maguɗi. haka na akasarin 'yan takarar jam'iyyun da ba sa wuce abacha da zuwa za suke can gombe kuma a arewa maso gabas an ga gwamnan jihar muhammadu inuwa ya haya ya naɗa mataimaka musamman ma wanda ya fice a zaben da ya gabata a tsohon kwamishinan 'yan sanda na kano muhammadu wakili a matsayin mai ba da shawara na musamman kan lamuran tsaro kazalika akalla an ga wasu daga waɗanda suka ce gwamnan shiga karkara wajen kamfen sun samu mukamai a babban kamfanin sufurin jihar da aka fi sani da Gombe Line a takaice. Na shiga tashar don ɗauko wannan shiri tsaraba inda na zanta da babban manajan hada-hadar motoci Alhaji Sali Ɗanladi Maina wanda ya ce canjin da zaben su zai kawo mai ma'ana ne. International Conference Center da suke alfahari a kansa da Megafac shine main project ɗin da ɗan kombo yake alfahari da shi a shekaru takwas ɗinsa da in yana magana Megafac ne ga Megafac can ana mata magana an kashe biliyan biyar ko biliyan shida a cikin kashi ɗari na aikin bai wuce 50% ko 40% san yi ba to me ne gaban wallahi tallahi da a cikin ƙwaryen jihar gombe da sauran ƙauyuka ya je zuba kuɗin aka yi hanyoyi ko da na miliyan talatin talatin ne a karkara aka ɗanyo su irin asibitoci ƙanana ƙanana kamar maternity a ƙauyuka inda ba su da hanyoyi da ya fi amfani wadda talaka za su amfana da shi watakila ma a lokacin talakan da sai su ce eh ai an musu abin da ya kamata su sake zaben jam'iyyar pdp don haka ya sa ma talakawa suka ji zafi yin jam'iyyar pdp da suka yi a baya da karfin allah kuma da karfin talakawan jihar gombe aka kare gwamnati aka kawo canji kuma ga canjin ya zo to amma alhaji duka wanda yake zaga arewacin najeriya yake yawo kafin musamman ma lokacin zaben nan zai ga motocin wannan tasha ta gombe line da hotunan tsohon gwamna alhaji ibrahim hassan dan kwambo wanda ya nuna komai yana tafiya daidai a harkar sufuri a kalla da jihar wannan a da kenan ana yawo ko ina ana sai dan kombo sai dan kombo ai hoto ne kawai mota tana yawo a ce sai dan kwambo a ga gombe line gombe line amma mota babu gyara ba maintenance ba komi kuɗin fa a nan ake zuwa yanzu a report ɗin da muka dinga samu anan gidan nan ake zuwa sai a aiko daga government house ko wani kwamishina ko wani dan gatan gwamna haka kawai sai ya shigo gidan nan waye zai ya ce ya zo wai gwamna ya ce a bashi kaza a ɗebi kuɗi a buhu a bashi ya fita talakawan gombe suna nan suna fama da ishin ruwa alai nasiru ina tabbatar maka na baka nan da kwana goma sha biyar nan allah yadda za ka ga sabbin motoci dal dal dal dal a leda wanda muhammadu inuwa ya umaru ya ɓaro su katakar katakar da hotunan gida gida inuwa gida gida a jikinsu a baya wadda al'umman jihar gombe suka tabbatar suka sa hannunsu suka dangwala suka zaɓe kai shi duk inda mota take zuwa a najeriya za ka yi ta ganin motocin gombe line da ac da komi da entertainment duka a cikin mota wanda za a dinga yau fasinja ba ta kurawa ba za mu taba yadda a zo sa fasinja a motsa a matse shi kamar akuya a cikin pickup ba yadda ya zo a ka'idan mota haka za mu saka fasinja ya tafi yana baccinsa a mota in ya dan ji yunwa dan bashi dan entertainment yana tafiya yana jin daɗi yana sa gwamnatin Muhammadu Inuwa da Muhammadu Inuwa ya albarka na tuntubi dan majalisar zartarwa na tsohuwar gwamnatin jihar karkashin Ibrahim Hassan dan Kombo wato malam Malam Faruk Yarma don jin martani kan wannan zantawar. gaskiya ba ne eh. tun da aka yi gwamnalayan ba a taɓa tara mata kuɗi kamar wannan karon da muka yi ba yanzu mutanen da aka kai gwamnalayan motocin ma da muka saya ai ji kuɗaɗen su da wanda aka saya a yanzu ai abin dariya in ka ɗauki zargi dama na gwamnati da ta shigo sabuwa ai cewa ma aka yi conference center nan da aka yi bai da wani amfani amma shi mai girma gwamna ai da kansa ya je ya kaddamar da wani taro a wajen wanda na ƙasa kaga ɗaya daga amfanin wajen kenan kuma su ma yanda suka zo suka kaddamar da taron a gidan gwamnati a sabon mai girma gwamna suka yaba cewa inda za a samu irin wannan conference center a wasu wajaje to al'amura za su daidaita wajen inganta samun kuɗin shiga kuma baka isa ka ce ba mu yi aiki ba sai dai ka ba aikin da muka yi wani ma'ana wanda al'ummar jihar Gombe su suke da wuka da nama wajen warware menene gaskiya abin da ka faɗa ne domin mutane sun waye yanzu ba ba a cin su da buzum bare ba ka yi aiki kawai ka haura aikin da muka yi shikenan sai mutane su maka uzuri haka ne faruku mutane ne ko masu kada kuri'a kan zama manyan alkalai na waɗannan bayanai da suka shafi matsaya da martanin da aka yi yanzu kuma sai babu ra'ayi. Sunana Alkasim Ahmad Ibrahim daga Jos yanzu dai a Jos nake zaune amma ni dan Bauchi ne. Ko da shi nake so na meka ga gidan rediyon kunnan ko da gwamnatin tarayya za ta dan jikila ta yi amfani da shi. shekara kusan biyar kenan yanzu ake ciki babu wani abun da talaka zai gani wanda ya amfane shi sai ma tsananin rayuwa kawai take ta karuwa mu muna son buhari iya gwargwadon soyayya amma me yasa mu talaka ba za a yi da mu ba kowa kawai abin da ya tashi manyan nan su ya su kawai su da su babu hali talaka ya dama me yasa kuke son sa wallahi in gaya maka an ce min sai na bada dubu ɗari bakwai kafin a bani appointment letter wani guri na nema an ce min sai na bada dubu ɗari hudu ina talaka ina fama karatu ma ya aka aka yi shi sannan ba abun da zaka tsayar ka yi na kai to ta yaya za a yi mutum ya sami irin wannan kuɗi ya bayar a bashi aiki mukan talakawan Najeriya da za mu gane ma da mu rabu da gwamnati in zaɓe ma ya fito mu daina yi kawai tunda ba shi da wani amfani mu ba mu ga amfani irin wannan al'amarin ba muna ta har na zai zo a samu sassauci talaka ya samu sassauci yau babu sassauci ko guda daya Wata hanya ta hanyar ba abi ne da mutane suna fama da yin rashin suke tafiya da kafarsu. Eh motar za ka hau ka je gari ka zama kuɗin motar ba al'amari biya biya dagule kuma kisan ba a daina kisa kasan ba wasu mutanen sun ta ta wani guri abu ya lalace. Eh? Masu sauraro da wannan ra'ayi muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma duk kafafen labarun da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni da na shirya na gabatar Nasiru Adamu kaya ke cewa wassalamu alaikum. Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Jihar Yobe na ɗaya daga cikin jihohin nan shida da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya da kuma suka yi fama da matsalar hare-haren 'ya'yan kungiyar Boko Haram da har jefa al'ummar suka fada cikin matsanancin rayuwa sakamakon wannan matsala na rashin tsaro da ta kai da dakatar da wasu al'amura a cikin jihar da jami'an tsaro suka yi kama da rufe wasu kasuwanni da wasu hanyoyin da 'yan kasuwa ke zuwa da ma takaitar zirga-zirga kan wasu hanyoyin. wanda hakan ya shafi al'amuran rayuwar yau da kullum ga al'umman wannan jiha sai dai gwamnan jihar yobin alhaji mai malabuni ya ce ba su ci gaba da hannu su ga al'umman su na cikin wannan akuba ba ya ce sun da sun yi tsare-tsare na musamman na matakan da za su ɗauka don magance irin matsalolin da al'umman suke ciki kama da farfado da harkar ilimi harkokin noma harkokin kiwon lafiya da dai wasu al'amura da zai ci gaba da taimaka al'umman jihar jihar yobe da yana da kananan hukumomi goma sha bakwai ne kuma kusan dukkanin waɗannan kananan hukumomi kashi saba'in zuwa tamanin na mazauna irin waɗannan kananan hukumomi manoma ne sai dai sakamakon wannan ibtila'i a iya cewa wannan batun harkokin noma ya koma da baya wanda hakan ya sa gwamnan jihar yobe alhaji mai malabuni kiran wani taron masu ruwa da tsakiyin harkokin noma da ma kungiyoyi masu zaman kansu na bullo da wasu sabbin hanyoyi da sake inganta harkokin noma da ma fito da noman zamani ga al'umman jihar. Kuma yadda ka sani jihar Yobe tana daga cikin jihohi da muka fito daga cikin wannan itilafin Boko Haram wanda kuma noma kamar yadda aka sani aka ce ita ce tushen arziki. So babu abin da zai haɓaka tattalin arziki a ƙasa kamar noma a cikin kankanin lokaci. Dalilin mu idan noma irin na da ne ai yanzu ma ana yi. So ba sai an canza tsari ko kuma an sun nemo ƙwararru sun zo sun ba da shawarwari ba dalili da ya sa muka nemo ƙwararrun shine noma irin na zamani noma ne da yake da hikimomi iri-iri wanda muke so mu amfana da shi shi ya sa muka nemo wa'annan ƙwararrun ai noma ya kunshi abubuwa da yawa ai ko noman gona din ma ai ba abu ɗaya bane ake noma akwai riɗi akwai dawa akwai masara akwai shinkafa akwai sauran da kuma kayan lambu dukan wa'annan ai noma ne sunan su haka kuma kiwo yana daga cikin noma so shi ya yasa muka nemo kwararru daga wannan fannonin duka wanda za su zo mana da shawarwari wanda za su insha Allah taimaka mana mu bunƙasa harkar noma a jihar Yobe. Dr. Zara Yusuf dai yar asalin jihar Yobe ce kuma likita ce da ke kulawa da lafiyar dabbobi da ta kuma dukufa wajen kiwon kaji. na kuma tambaye ta wace irin matsala mata ke fuskanta a jihar Yobin kan abin da ya shafi harkokin noma. Mata ba a karfafa su zaka ga mace za ta yi kokari dan ta samu kuɗin ta naira ɗari biyar dubu ɗaya haka tana tarawa shi za je ta saya dan kaza daga nan kwana biyu sai ta ga ya girma ya yi koyi ya haifa ta je ta kai ta saya akuya da haka da haka dai za ga akasari gaskiya ba a cika mai da hankali wajen taimaka musu wajen harkar noma ba wajen kiwo ba to gaskiya da a ce za a mai da hankali a empowering mata din dan ko namijin ma idan ya aje dabban shi in dai a gida ne ba wai a farm a wani guri ba akasari mata ne ke kula da su so don haka ita mace din ya kamata ma a bata special training na wanda yanda za ta kula da dabba mo especially mu da kamar veterinary doctors din nan already dama mun san akwai cututtuka waɗanda mu'amalan mutum da dabba yakan kamuwa da shi to idan ka duba an aka research sai a ga mata da suke cikin gida su suka fi samun cututtuka cututtukan nan wanda yake komawa daga jikin dabba zuwa jikinsu so don haka suna bukatan dai a tallafa musu sosai ta kowane fanni malam ladan galadima dai shine shugaban kadar kungiyar nan kungiyar nan na manoma da masunta da kuma makiyaya da ke garin goro. na kuma tambaye shi hanyoyin da zabi don bunƙasa noma a jihar ga da abin da ke cewa wato bunƙasa noma a jihar yobe abu ne wanda yake gwamnati dole ta tashi tsaye ta taimaka wa manoma yadda za ta bunƙasa noma bunƙasa noma ɗin kuma ya kamata ya zama to cewa gwamnati na da tsari tsarin nan shine idan an muka duba jihar yobe duk da cewa muna a wajen hamada ne amma ko wasu bangare na jihar yobe wanda su hamada ba ta shafe su sosai ba kuma ƙasarsu za ta iya ɗaukan noma wasu abubuwa waɗanda yake masu inganci sai ya zama gwamnati ta tsara wannan ta ce wannan bangare ku ba da karfi a noman abu kaza saboda ƙasar ku za ta fi karɓar wannan abu wancan bangare ko kuma ku ba da ƙarfi a noman abu kaza wanda ke ƙasar gurin ku za ta fi ɗaukar wannan manoma su rinka samun taki a kan lokaci su samu iri ingantacce sannan kuma hallau ya to cewa yadda za su samu bashi ya to cewa ya zama mai sauki kuma bashi na ya to kada ya to cewa kawai an je an siyasantar da shi ya to cewa an nemi shugabannin manoma sun san kuma manoma na ainihi kuma san cewa waɗanda za su iya biyan wannan abun ba wai za su iya zuwa su je su farantar da abun ba ne. Honorable Khalil Muhammad Bello dai shine shugaban kungiyar nan na makiyaya da ake kira kullin Allah Kwatar Riyala Association da ke Najeriya. Na kuma tambaye shi ko ta yaya wannan rigimin 'yan kungiyar Boko Haram ya shafi 'ya'yan nasu? Ai idan akwai wani mutum da ya asara a sanadiyar Boko Haram to babu wanda ya kai makiyayi. Domin harka ce da ai mafakar su din jeji ne kuma makiyayan nan ba su da wani gurin zama idan ba jeji ba. To wannan ya sa dukkan dabbobinsu galibi yau babu su mai saniya 500 300 fiye da haka yau ya zama in ma ya samu ransa ya tsira babu shi to ta shafe mu amma abin da duk ya fi damu mu shi ne. mu ne waɗanda ba a ma inda muke ba balle mu amfana duk inda ka je gurin yan gudun hijiran nan da ake kafa zaunar da mutane a tanti ba za ka samu makiyayi ba domin al'adarsa bata nuna mar ya je zauna da sirki da sirka da waye a karkashin lema guda ɗaya ana ciyar da su ba ba zai yiwu ba sannan kuma a cikin rekod da gwamnatoci suke miƙawa a hukumomi domin taimaka waɗanda al'amarin ya shafa to babu makiyaya. Me yasa haka kamar ku taɓa kukan gwamnati bane ko menene? Eh akwai rashin wayewa da ta hana a tattara yawan dabbobin da suka mutu a miƙa hukuma don ko gwamnatin Borno ta waje tana cewa ba a miƙa mata ba. Don haka idan ka je ka katar duk abin da aka ba hukumar Arewa maso gabar da kowace hukuma ma domin tallafa waɗanda abun ya shafa galibi makarantu ne da suka kone da ƙauyuka da aka kona da makamantansu amma babu abin da ya shafi dabbobi da aka yi hasararsu kuma dama can tsare-tsaren gwamnatin ma galibin su wasu din tun daga sama ma tun daga ita wannan neman ma galibi an fi mai da hankali a cikin gari idan iska ta kwashe kwanan mutum idan ruwa ya ci gidan mutum da makamantansu amma makiyayi wanda yake jeji daman galibi baya cikin lissafin da ake taimakawa don haka mu a gaskiyar magana muna kira ga gwamnati ta mai da hankali akan makiyaya domin zai fi taimakawa wajen samun zaman lafiya domin illar ita ce kar a gama matsalar boko haram matsalar da kuma makiyayan da aka talauta da 'ya'yansu kuma ta zama sabuwar masifa domin shi ba fulatani galibi allansa ma wani gaba daya fi ya bar lokacin cikin sallah ma wuce shi akan kula da dabba don haka idan ya zamana babu dabban nan ko ɗaya to fa babu abin da zai kama galibi wani in ba mai karfin imani ba sai ta'addanci to don haka gwamnati kamar yadda take taimakawa manoma muna kira ga gwamnati ta kafa wani kwamiti wanda zai rinka koke-koken makiyaya su ma da suke hasarar dabbobin su domin su yan kasa ne to ko wani tanadi na samar da tsaro ga waɗannan manoma ganin cewa akwai matsalolin tsaro da suke fuskanta ga dai gwamnan jihar Yobin Alhaji Mai Malabunin da abin da ke cewa to alhamdulillah ayi yanzu ma sauki ta samu da in ka duba ko cikin damatur nan bai zaunuwa to yanzu alhamdulillah Allah cikin rahamarsa an samu sauki daidai gurgudo mutane suna noma to ba ba abinda da ya gagari jami'an tsaro bane cikin ikon Allah kuma ga sauki yana samuwa to ba zai yiwu a bari harkan ilimi harkan noma da kiwon lafiya a baya a ce don saboda maganan tsaro ba a yin komai a kai ba dole ne kamar yadda mutane suke rayuwa dole ne kuma mutane mutane zamanto cewa akwai hanyar rayuwa musamman ma kamar yobe kamar yadda aka sani a kan harkar sufuri an yi fice sosai so haka kuma a kan harkar noma da kiwo to wannan abu ne a dunkule za ta yi wa manomanmu da makiyayanmu da kuma 'yan kasuwa mu amfani. Kuma ta wace hanya ne gwamnatin jihar Yobe za ta taimaka waɗannan manoma? Alhaji Babu Malam Wande shine sakataren gwamnatin jihar Yobe ga kuma abin da ke cewa mun siyi taki mun rabar kuma za a tafi a kowane lokal government a kowane ƙananan hukumomi kuma bayan wannan takin ma aka rage kuɗinsa da ana sayan a kowane guri za a saya dubu takwas a nan gurin aka rage takin ya zama dubu uku a cikin jihar nan an sayi turaktoci wanda za a tafi a amfani da shi wanda aka baya kungiyoyi na matasa da dattawa da mata wanda za su yi amfani da tractor nan akwai hanyoyi da yawa wanda za a bunkasa hanyar noman nan ba wai ta hanyar kawai wannan wanda na faɗa ba noma yanzu ya zama hanyar neman kuɗi ne kawai ba wai hanyar kawai ka ciyar da kanka ba ne. a ƙauyuka da karkara za ka ga cewa mutane da yawa sun tafi suna yin aikin noman gwamnan jihar yobe ya ce akwai ma da gwamnatin jihar take yi garin ka kafa masana'antu da zai dinga sarrafa abin da manoman ke nomawa da kuma zai sauka musu wajen cifanar da kayayyakin gonar nasu cikin yanayi na zamani akwai tunanin kakkafa masana'antu kamar uh, wanda za su sarrafa shinkafa da za su sarrafa riɗi da sauransu wani abubuwa ne da ake yi kamar riɗi musamman ma kowa ya san cewa yana daga cikin amfanin gona da ake fitarwa waje kuma ake samo da kudin shiga so kaga wa a bar shi kara zube ba taskace aka yi wata tsari da za ta taimaka su manoman ba so kamar wannan ne kuma dukkan amfanin gona da ake samu ba wanda za a bari ya zama cewa kamar musamman an ka dubi harkan noman shinkafa shi yasa ai gwamnati tarayya kacin shugabancin shugaban Muhammadu Buhari aka ake maganan fasakori da sauransu yanzu in ka duba ai farashin amfanin gona ya dan tashi don saboda mutane da suke shigo da wa'annan abubuwa ta hanyoyin fasakori su suke jawo faduwan farashin amfanin amfanin noma amma ba wai ana nufin kuma ta yi tsada yadda mutane ba za su iya su saya su ci bane a'a ana duba daidai yadda manoman su maza in suka yi noma za su ci riba kuma shi ma mai saya ba wai za a gallaza masa ya zama zai saya da tsada bane yanzu dai al'ummar jihar yobin da ke da adadin mutane kusan miliyan uku da dubu ɗari hudu na makwabta ne da wasu jihohi guda hudu na arewacin najeriya da kuma wasu ƙasashen afirka da ake sa ran za su mai da hankali kan wannan batu na harkokin noma da ya sake tara kwalmadan tattalin arzikin jihar da ma ƙasa baki ɗaya haruna dauda biyu muryar amurka daga jihar yobin najeriya Madalla Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Shirin VOA Africa a Yamai